2019 zuwa 2023 na ƙara revenue a ƙasa nan na najeriya da kuɗin da ake biyan har albashi daga sektan ya, ninka wanda ake samu daga oil and gas sau uku kuma ba ni na faɗa ba ga result ɗin nan kpmg suka yi binciken da kuma fcdo foreign commonwealth and development office da ofishin sakataren gwamnatin tarayya aka kawo turawa da bakaken fata ba ma mutum ɗaya da zaka ce ko ɗan arewa ne ko musulmi ne a duniya ba daga ce maybe ya mun kara da suka yi analisi suka ce zaman da na ya ofis sun gabatar da result on 17 and 18 of October 2022 na ƙara revenue daga digital economy sector increase din by 594% kusan na ninka kudin shiga sau shida suka ce revenue da na samu a lokacin da ake a najeriya kwatali a wata uku ana samun kudin shiga daga sector din miliyan 51 ne lokacin da na bar office a wata uku ya koma biliyan 408 biliyan 408 daga me daga biliyan 51 kusan ninki shida na yi kuma duk wannan kudin muka yi ba kwabo ɗaya da muke nema dukkan gwamnati muke rimitin wa ita babu rekod ba da taba cewa ko naira ɗaya a rike a ministry ko a sector din ko a wani parastatal da ke wanda mai ba mu yi ba dukka kuɗin a lokacin da ake lockdown ai albashi a kasar ba mu muka rike daga sector duk Najeriya shi ake rabawa wa jihohi su biya albashi so abinda nake magana na revenue generation ba ban sani bane na yi ne amma yanzu da aka fitar da result kuma bayan tafiyar mu MTN kadai for the first time a tarihin sun yi asaran ba ma magana riba asaran biliyan 177 a shekara a ƙasa da shekara biliyan 107 to yanzu asara ma ake ba tunanin riba ba so da haka ishu na revenue generation ba wai ba mu sani ba ne duk inda na yi aiki mafi kankanta ina increasing revenue generation mafi kankanta 400% ne har zuwa sama da haka amin so da haka in ina magana revenue generation ina magana kan abin da na sani ne eh kan abin da muka sani ne ko muka aikata aikace result din yana nan yanzu rahoton cewa na kare ba 594% a Najeriya report din yana cikin yana cikin presidency a yanzu akwai record din akwai option SGF kuma duk wani minister an bashi copy su FCDO da KPMG suka ce a kuma waɗanda aka ba wa aiki a shekarar ni ne na ɗaya a Najeriya a performance saboda abu takwas aka bani kowanne A plus na gama da shi kowanne da A plus ne amin so ba abu ne da yake wai ba a sani ba ne eh shi yasa yanzu da makammala aikin nake da peace of mind akan agriculture wajen arziki kasashe da dama suna da gold suna da diamond suna da makamantansu wasu suna da oil and gas amma dukkaninsu muhimmancinsu bai kai agriculture ba yanzu misali in an baka zinare kuma babu abinci kana jin yunwa mai amfaninsa in kana jin yunwa mota za ta toku za ka yi zuwa gidan mai maka sha mai din shi yasa a dukkan arziki da Allah yake bayarwa a ƙasa babu wani abin da ke da muhimmanci da amfani kuma yake zama sababi na samun arziki da sauki kamar harkar noma in mun ce noma ya hada noma da kiwo saboda shi ma noma ne A, <coughs> munasaba da wannan zan yi sharin ko da wasu shawarwari ga wasu daga cikin shugabanni a najeriya musamman gwamnoninmu na arewa da daman su akwai wanda suna ta kokari a agriculture hanyar noma ana ta kawo traktoci da dama suna ta kokari wasu suna ta kokarin promoting security don a yi noma ana ta ba da discount na taki duka don a samu a yi noma ba mu da ni'imar da arewa ta kai noma kuma koman da ake cewa an samu amfaninsa bai kai noman ba don shi man yanzu nan gaba kaɗan aka yi wasa shekara 20 30 40 mai ma bukatar za ta yi karanci matuƙa da yawa a duniya don a yanzu kasashe da dama sun saka date na hana aiki da motar da ke aiki da man fetur kawai sai motar da ke aiki da hasken rana ko electricity a je a yi cajin mota yadda ake cajin wata da wuta da wuta shikenan yadda kake cajin mobile phone ɗin kaka ake yi to don haka kenan an an kama hanyar ƙoƙarin takaita bukatuwa zuwa ga mai mu a arewa abin da ya taimaki iyayenmu da kakanninmu a shekarun baya shine noma kuma refineries na najeriya da aka yi da harkar noman aka gina su akwai lokacin da kafin a fara discovery da exploration da production of oil and gas a nigeria agriculture din shine babban abin da ke contributing to our economy kaga yadda ake gyada a kano da makamantansu da wannan aka yi ta gina kasar nan a lokacin allah ya ba mu land in ka dauki land din najeriya yanzu zai iya kai 923,000 square kilometers wata square kilometer shine 923 wannan land ɗin ga baki ɗayansa idan ka ɗauke shi 79% kashi 79 cikin 100 arewacin najeriya ne only 21 cikin 100 ne kudanci so don haka land da allah ya ba mu gonar noma da ƙasan noma aƙalla mun ninka kudanci kusan sau nawa kusan sau uku wajibi ne mu ba wa harkar noma muhimmanci shi yasa duk inda Allah yake kiran jarrabawa Qur'ani bai ce mun kona man fetur din su bai ce mun kona zinarin su ce mun kona gonar su saboda ita ce asalin hanyar neman arziki tabbatacciya saboda abinci dole ne a ci shi dole ne a sarrafa abinci a ci mutum na ci dabbobi suna ci in ka ɗauki kasashen da suka ba agriculture muhimmanci da dama a state yadda faɗa da dama sun fara kokari ko da na karshe karshe na ga gwamnatin jihar Niger gwamna Bago yana ta kokari an kawo traktoci da makamantansu duka wannan initiatives ne second term governors da dama sun yi initiatives irin nasu kuma yana da muhimmanci abin da zan kara a kai shine cewa agriculture yanzu ya canja daga traditional agriculture zuwa mechanized agriculture and most importantly zuwa digital agriculture a digital agriculture ba ka bukatan babbar gona idan za ka yi noma yar karama kake bukata yanzu wace kasa ce tafi kowace sai da amfanin gona da fitar da amfanin gona a duniya asali amerika ne duk arzikin amerika da ci gaban yin technology ba ta wasa da noma su ne na farko a duniya yanzu china da india da russia suke nema su ci kafar amerika amma ƙasa ta biyu a duk duniya bayan america har zuwa 2021 ita ce the netherlands shine ƙasar holland ba poland ba holland ita ƙasar holland the netherlands gaba ɗaya girmanta is 41,583,000 square kilometers ne kana iya cewa jihohi shida a nigeria kowanne ta fi ƙasar girma da niger da borno da taraba da kaduna da bauchi da yobe kana iya cewa girmanta kusan daidai ne da jihar adamawa amma abin da the netherlands suka yi su ne na biyu a duniya kuma population ɗinsu har sun karu bai wuce 19 million people ba kaga population ɗin bai wuce ka ce na kano ba ni a wuri na kano ma mutum miliyan 19 a yanzu to shine dukkan adadin jama'ar da ke kasar amma su ne na biyu kuma ka duba girman kasar su ta ninka da netherlands a girman ƙasa sama da sau 270 sama da 270 nigeria ta nirka da netherlands akalla sau 22 da 'yan kai muka ninka su amma da netherlands a 2021 abinda suka samu a agriculture sun samu abin da ya kai 114 billion usd dalar amurka dala ta amurka biliyan 114 daga agriculture ita kuma amerika ta farko a lokacin ta samu dalar amurka biliyan 177 amma kasar da take da mutum miliyan 19 sun samu a noma kudin shiga dala biliyan 114 a 20 17 shine najeriya ta samu mafi kankantan kuɗi a oil and gas an shiga recession an shiga jaraba kala-kala price din yayi crashing to the extent that cost of production ya fi kuma kuɗin sai da shi a duniya a wannan shekaran abinda muka samu 17 billion usd ne a duk shekara biliyan bakwai na dala amma the netherlands na samun sama da biliyan 100 a noma a wannan shekarar sun ninka mu daga noma abinda suka samu ya ninka abinda muka samu daga oil and gas akalla sau goma sha noma da ake yanzu bai bukatan yawan girman ƙasa in muka ci gaba da damuwa da noma na tractor maintenance kadai ya ishe mu mutane mu ba su da maintenance culture musamman har yanzu tunanin su duk abu na gwamnati bulus neman taraka bati suddan ne in ka yi wasa kuɗin da aka yi investin a turaktoci da sauran na'urori da taki in aka sashen aka yi noman kwanan kuɗin ba zai dawo ba menene solution shine digital agriculture na farko a digital agriculture ko a rani za ka yi yana takaita bukatar ruwa da muke yi a ainihin nomanmu da muke yanzu da turakta da sauransu a gona by more than 90 sannan yana removing aiki da maganin kwari da kaza da kaza da magunguna bai kashi 95 cikin 100 daga cikin tsari na digital agriculture akwai littafin da na rubuta bai fito ba don hana yi practicing abin da wani nafsa agriculture da muka yi a najeriya iya cikin abin da ya kai ni wasu kasashe na larabawa ina dan taimaka musu da waɗannan fikirori din yana cikin abin da ya kai ni manyan kasashen larabawa guda biyu masu arziki sosai da suke son samu tsarin da za su shadda kansu ba sai an kai musu ba so shine tsarin da na ɗaya daga cikin dalilai da dama da nake zuwa wuraren su one out of many a digital agriculture na farko kana bukatan idan za ka yi shi ka gane cewa akwai abin da ke cewa vertical agriculture shine sai ka ga an yi gonar wata kan wata wata kan wata a the netherlands wannan karamar kasar har akan rufin ɗin masallacin da za ka iya yin noma da za ka ciyar da iyalanka kuma watakila ka sayar a shekara ka samu kudin shiga da ba zai iya gaza naira miliyan hamsin sittin ba a kan iya rufin da masallacin nan a kan gida ba suke kan gidanka kwanan ya ishe ka noma duk abin da za ka ci sannan akwai abin da ake cewa soil less agriculture wato noman da babu ƙasa ita kasar ma yanzu ba sharaɗi ba ne na noma ko ba ƙasa ana noma sunansa soil less agriculture ba sai da kasa za ka yi noman ba shi sa kace ga suna greenhouses akwai abin da ake cewa plant lab akwai precision agriculture yadda ake ana deploying artificial intelligence da big data wato process na big data analytics da robot ta inda ba a sa ruwa ya yawa sai an duba wani lokaci ake yanzu irin ruwanmu na noman irrigation kawai haka za a ta zuba ruwa a gona ya jike wani lokaci ruwan ya yawa matsala ne akwai iya quantity da ake so so true digital agriculture sai dai ka ba ruwan iya dan abin da yake so kuma wajen bayarwan kashi 90 cikin ɗarin ruwan da muke zubawa babu bukatansa gona mai girma baka bukatanta in ka samu fili da ya kai 5000 square kilometers ya ishe ka a gona za ka yi noma da zai rike iyalanka mutum 40-50 a shekara sannan za ka iya fitar da shi a shekara ka ci ribar miliyan 60 zuwa miliyan 100 na naira yanzu ka ɗauki the wahala ta sa suka yi wannan tunanin lokacin da aka yi yaƙi na second world war yaƙin duniya na biyu kamar yadda ake faɗa a 1944 su mutanen nazi so suka yi blocking inda ake kai abinci zuwa ga the netherlands su kuma the netherlands 41,000 square kilometers nan ba wai duka ma kasa ba ne kashi ɗaya cikin ukun ƙasar yana under sea level ne only kashi biyu cikin uku ne ma kan tsandaurin ƙasa sai suka yi ta ƙoƙarin land reclamation shine za su yi reclaiming land a yi ta sand filling irin yadda yanzu ake a lagos a rika cika ruwa da ƙasa don a rika gini a wurin to suka yi ta reclaiming land suka yi ta reclaiming land sai suka introducing digital agriculture daga baya to a yanzu a duk shekara sukan ci riba daga harkar noma a ƙasar a samu abin da ya kai dala biliyan 110 zuwa 140 ba mu taɓa samun wannan a mai ba ko a man ne tsanani a samu 37 billion usd to ko a man ne mafiya yawan abin da muka samu shine kashi ɗaya cikin ukun abin da suka samu kasa ma da kashi ɗaya cikin uku so kula ga wadda an dauki initiatives na digital agriculture wanda muke advocating ina da yakinin jihohi a arewa a kunda za su rika samun kuɗin shiga mafi kankanta dala biliyan goma a wata a shekara dala biliyan goma matsalan minimum wage za a magance matsalan welfare za a magance free education da wannan za a iya yin sa free healthcare duk da wannan za a yi duk jihar da ke samun ƙarin dala biliyan goma na kuɗin shiga in tana wannan harkar noma me ba za ta yi ba nawa ake bayarwa grant din a yanzu duka nawa ake bayarwa monthly fact din an raba nawa ne kuma mu dole sai mun canja mun yi reorienting kanmu mun canja tunani har yanzu matasanmu sun bufe bukatan cima zaune anything da za a wahala ba sa bukata kuma wallahi ba daidai ba ne dole mu amince dukkan wata wahala mu shiyata don me saboda don gaba kuma ni'imomin da Allah ya mana da hikima ya yi su a arewa mu tabbatar mun yi leverage ɗinsu don mu dogara ga kai saboda kalubale na tsaro a yanzu da muke da shi da kalubale na karancin resources digital agriculture is better ba ka da bukatar yin nisa da cikin gari da ya kai kilomita uku ba ba ka da bukata in kana da fili a bayan gidanka ya ishe ka baka da bukata a bayan gidanka kana iya noma a kan gidanka kana iya noma kuma ba ka da matsala babba ta magance abin da ya shafi damuwar mu yanzu ta maintenance mutanen mu da dama idan ka ba mutum tractor ce je yayi ka ba shi wa shekara ɗaya ka ga yadda abin zai zama ba mu da ɗabi'a ta maintenance ba mu da ita kwata-kwata kuma maintenance iya da tsada kuma yana da wahala so duk da haka dai na yaba irin waɗannan abubuwa din amma encouragement ɗina ga gwamnoninmu shine we should go higher mu gara introducing digital agriculture ga sunan kasashen da suke yi suna ci gaba yanzu ghana recently sun zo sun ce su ba suna so su fara digital agriculture kasashe da dama irin da netherlands su ma sun yi copying a uh, thailand su recently suna copying model din da netherlands so irin waɗannan al'amura noma iya da muhimmanci yana da amfani yana da fa'ida duk wanda ya sani iyayenmu a rayuwa da noma suka dogara da yan kaɗan ne suke kasuwanci anguwa masu kasuwanci bai wuce mutum uku hudu ba kawai noma za a je a yi a cika rumbu da shi wani bangaren a sayar a sayar kayan miya ba haka ake yi ba waye damu da sayi abinci sayan abinci bai dame su ba lokacin ma babu yalwan takin zamani mai ake aiki da shi wani lokaci kashin dabbobi ake hada a kai gonan a zuba a yi ta tara shi a lokacin rani inda mana zai fara aiki da shi so ina encouraging digital agriculture matuƙa da gaske da concept din a yi ko a nan abuja na taba yin concept din sannan na taba aiki da concept din a gombe da wasu wurare aka karantar da matasa yadda ake wasu daga cikinsu ba duka ba kaɗan daga ciki yana da matukar muhimmanci in kai wannan ko a abuja kake lokaci ka huta ma da sayan abinci don babban matsalar mu arewa shine a yanzu karancin kuɗin shiga a jihohi duka jihohi suna complain kuɗin shiga yayi matukar karanci duk da dai ya karu amma duk da haka ya karanci to digital agriculture zai ba mu abin da fak. da ake bayarwa amma ba zai bayar ba da za zo karshen wata a raba kudi a digital agriculture kuma abin da nake faɗa na increasing agriculture ai na aiki a office daga 2019 zuwa 2023 ai nayi zuwa na sector na digital economy sector daga 2019 zuwa 2023 na ƙara revenue a ƙasa nan na najeriya da kuɗin da ake biyan har albashi daga sektan ya ninka wanda ake samu daga oil and gas sau uku kuma ba ni na faɗa ba ga result ɗin nan kpmg suka yi binciken da kuma fcdo foreign commonwealth and development office da ofishin sakataren gwamnatin tarayya aka kawo turawa da bakaken fata ba ma mutum ɗaya da zaka ce ko ɗan arewa ne ko musulmi ne a duniya ba daga ce maybe ya mun kara da suka yi analysis suka ce zaman da na ya office sun gabatar da result on 17 and 18 of october 2022 na ƙara revenue daga digital economy sector increase din by 594% kusan na ninka kudin shiga sau shida sau shida suka ce revenue da na samu a lokacin da ake a Najeriya kwatali a wata uku ana samun kudin shiga daga sector din miliyan 51 ne lokacin da na bar office a wata uku ya koma biliyan 408 biliyan 408 daga me daga biliyan 51 kusan ninki shida na yi kuma duk wannan kuɗin muka yi ba kwabo ɗaya da muke nema dukkan gwamnati muke rimitin wa ita babu rekod wa idan taba ko naira ɗaya a rike a ministry ko a sector ɗin ko a wani parastatal da ke wanda mai ba mu yi ba dukkan kuɗin a lokacin da ake lockdown ai albashi a kasar mu muka rike daga sector duk Najeriya shi ake rabawa wa jihohi su biya albashi so da nake magana na revenue generation ba ban sani bane nayi ne amma yanzu da aka fitar da result kuma bayan tafiyar mu mtn kadai for the first time a tarihin sun yi asaran ba ma magana riba asaran biliyan 177 a shekara a ƙasa da shekara biliyan 177 yanzu asara ma ake ba tunanin riba ba so da aka ishu na revenue generation ba wai ba mu sani ba ne duk inda na yi aiki mafi kankanta ina increasing revenue generation mafi kankanta 400% ne har zuwa sama da haka amin so doka in ina magana revenue generation ina magana kan abin da na sani ne eh kan abin da muka sani ne ko muka aikata aikace result din yana nan yanzu rahoton cewa na kare ba 594% a nigeria report din yana cikin yana cikin presidency a yanzu akwai record din akwai option SGF kuma duk wani minister an bashi copy su FCDO da KPMG suka ce a kuma waɗanda aka ba wa aiki a shekarar ni ne na ɗaya a Najeriya a performance saboda abu takwas aka bani kowanne a plus na gama da shi kowanne da a plus ne <laughs> amin so ba abu ne da yake wai ba a sani ba ne eh, shi shi yasa yanzu da makammala aikin nake da peace of mind saboda aikin is too demanding na sha wahala ni in ka ban amana ba na iya bacci lokacin quality of service ko a facebook na gani ko twitter mutum da ya complain duk kamfanin sa an kira su in network ya yi down ba na bacci sai ya gyaru a najeriya don ina tsoron karin ji allah ya tambaye ni to ba yanzu an huta kuma a haka fa da muka ƙara rabanon kar ku manta tun da na shiga ofis ba a taɓa ƙara kuɗin buga waya ko data na kwana ɗaya ba zuwan da na yi 1 gigabyte na data average price ɗinsa 1 gigabyte naira 1,200 ne bayan na kammala na fita ya koma average price na 1 gigabyte ya dawo 320 daga 200 ya dawo 320 kaga kenan ba a takurawa talaka ba kudin kuma aka yi me kudin shigan ya karu saboda in mutum ya san leadership babban hakkin shugaba shine tausayawa rayuwar talakawa duk decision da za ka yi idan talaka zai wahala karka kuskura ka yi shi a ka'idan shugabanci talakawa su ne su ne baseline ɗinka duk abin da zai sa talaka ya to zarta kar a yi shi in aka yi za a yi da na sani shi mai kuɗi da mai mulki duk kuncin rayuwa sun san dabarbarin da suke so rayu cikin sauki amma talaka bayi da any gata sai Allah so shi yasa leadership mai inganci shi ne, yaya za mu kare talaka kada ya wahala sati ɗaya da zan bar ofis da wani babba ya sami daga kamfanin ya ce oga mun yi mun yi a zamanin ka mu ƙara kuɗin waya kuɗin data ka yanzu ka ba ni son tafiyan ka don kana mana ƙoƙari ina murna za ka tafi don kana tafiya za mu ƙara to a yanzu daga tafiyan ba a kara ba an ta karawa <laughs> so amma ba a taɓa yi ba a zamani na balma an rage kuɗin daga 1200 zuwa 320 tsatsadansa 350 so shi talaka ka'ida ne baseline in za ka yi takin decision duk abin da zai toza ta talaka ko ya sa shi a damuwa ba a yin sa a shugabanci shi mai kuɗi duk kuncin rayuwa san da barbarinsa masu mulki duk bala'in da ake ciki sun san da barbarinsu za su rayu za su je ingila za su je america za su je medical check-up amma talaka fa ba da wata dabara Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya insha Allah don haka mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya misalin abin da suke ciyarwa a rayuwar duniya ka mathali rihin fi sirrun kaman amfanin gona ne da a cikinsa akwai sanyi mai tsanani da ƙara mai tsanani asaba harsa qaumin zalamu anfusahum wanda ya sa shafi amfanin gonan mutane fa halakar sai gonar ta kone ta lalace ta halaka wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba kawunan su suka zalunta wannan kuma ɓangaren aiki tashbihi ne ana kwatance ne ake kwatanta aikin waɗanda suka yi buwa Allah butulci da konewar gona amma kuma akwai inda ayoyi a Qur'ani suka bayyana ƙarara. cewa duk abin da suka ciyar don su dusha shi addinin Allah ba za su yi nasara ba za ka ban misali? Innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu 'an me yasa ba ta da jan nan ba eh ya dace a tayar mana ko me ke faruwa ne wanda suke baya anan daga an ana karatu a ga ya tsaya lokaci masu jin suna nesa a tashi da gaggawa a tabbatar an tayar da shi da gaggawa ba dalili mafalu ma innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ha? thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna walladhina kafaru ila jahannama Sharuna wannan zai zama cikin anfal ne aya da 36 lalle ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don su tun su rufe addinin Allah su hana a fahimce shi liya suddu an sabilillah Allah ya ce fasayunfiqunaha da sannu za su ciyarwa mata kunu alaihim hasaratan sai zama asara a gare su thumma yughlabuna kuma sai a rinjaye su